Muna godiya. Yanzu kuma muna so mu ji malam wani shawarwari za ka ba wa mu yara masu tasowa um, game da haddar alkur'ani wani kalan salo za mu ɗauka kuma wani irin jajircewa ya kamata mu to alhamdulillah ɗana mala aminu da farko dai a fara saka niyya kyakkyawa a cikin zuci niyyar haddace ƙur'ani kada a tafi kawai a yi ta karatu ba a sani ba za a haddace ko ba za a haddace ba a saka cewa hadda ake so a yi kuma a saka a zuci don allah ake so a haddace abu na ɗaya kenan sannan na biyu kuma a fara kar a ce sai nan da mun gama makaranta ko sai nan da baɗi ko kuma sai nan da lokaci kaza daga lokacin da ka saka niyya ka fara sai na uku ya zama da malami kar mutum ya dinga haddacewa shi kaɗai kuma yana ji kansa shi kaɗai lalle ya zama akwai malami jajirtacce wanda zai dinga cewa haddace daga waje kaza zuwa waje kaza ko kuma in ka haddace daga waje kaza zuwa waje kaza za ka zo ka kawo masa ya ji zai ce maka wuri kaza gyara ba daidai ba ne sai ka gyara saboda duk inda aka gyara maka ba za ka taɓa mantawa ba akwai wani abokinmu da aka zo ana gyara masa wala tusair haddaka linnas sai ya kasa cewa ka sai ya ce wala tusair hadaka linna saboda haka ya karanto a gida malamin ya ce in ka ƙara cewa hadaka sai na daka ka yanzu ya girma ya zama babban malami amma har yanzu abokanansa in aka tashi sai an ce masa wala tusair hadaka linna sai ya dariya akwai abokinmu da ya kasa faɗan alimallahu har yanzu in abokanansa sun ganshi sai su ce alimallahu saboda ya kasa an gyara masa to lalle ka samu malami da in kai kuskure zai gyara maka malamin nan ko dan uwanka ko mahaifinka ko malamin makarantarku amma kowaye ya zama yana da lokaci ba wai zai dinga ayyukansa sai in ya samu lokaci ya zo ya haɗa maka ba ya zama in duk sati za ka dinga bashi in kullum za ka dinga bashi in duk kwana biyu za ka dinga bashi sannan kuma kada ka ce tun da wani ga yadda yake haddacewa nima a haka zan yi a'a a duba iya kwakwalwarka da ƙoƙarinka a iba maka iya abin da za ka iya akwai wanda mun sani yana iya haddace shafi goma a rana ɗaya ni na taɓa ganin irin wa'annan kuma haddar tana nan ta tsaya amma akwai wanda in ya haura shafi ɗaya haddar ba za ta iya tsayawa ba to shi malamin shi ne yau da gobe zai gano ya kake don akwai yaron da shi wayo yake yi sai ya ƙi haddacewa don ka a takura mai saboda bai san mahimmancin haddab ba to in aka gano wayo yake sai a dinga ladabtar da shi ana tilasta masa sai ya haddace da yawa to haka ne sannan abu na hudu shine a dinga bi a hankali a nitsakar a yi gaggawa kar a ce dole a wata shida ko a shekara lallai dole a nan za a haddace amma idan aka shiga makaranta mai irin wannan tsarin a yi haƙuri a tafi a tsarin in an gama sai a gashin yaya haddar take in ba ta yi ba sai a sake tisawa ko kuma a gyara inda yake ba daidai ba amma haddar da tafi ƙwari ita ce wacce ba a ƙiban mata lokaci an ce dole ga iya lokacin da za a gama ba sannan sai na gaba shine duk inda kake ka san a ina kake kuma ka san ina ka bari kuma ka san ina za ka tafi don haka yanzu idan yaro ya taho ya taho idan ya zo suratu an nisa'i to ya san ya bar ali imran ya san kuma akwai su ma'ida su an amsu a arab da yawa a gabansa sannan kuma idan tafiya ta yi tafiya a dinga yi wa mutum jarabawa wajen bambance tsakanin ayoyi masu kama da juna domin kowace ya sa ta a mahallinta Waje a rajulun min aksal madinati Waje a min aksal madinati rajulun wacce ce rajulun min aksal madinati wacce ce min aksal madinati rajulun kunu qawwamina bil qist shuhada lillah kunu qawwamina lillahi shuhada a qist watar alfulka mawakira fihi watar alfulka fihi a dinga koya maka tun kana a hankai tun kafin ka zo ma a gaya maka akwai wata a waje kaza ita ga yadda take to da ka zo sai ka iya ganiya a gane ina wau take ina fa take wa asbaha fuadi ummi musa farira fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab wa asbaha alladhina tamannaw makano a ce daya wauce ɗaya face daya wauce ka iya ganewa ka bambance to sannan kuma kakka dogara da hadda ɗaya ko ka haddace ka gama to ka sake tisawa ko ka haddace ka gama ka sake tisa sabuwar hadda kakka tsaya akan hadda ɗaya sannan abu na ƙarshe shine kullum ta Allah ka sa wa kanka wurdin da za ka dinga yi na alƙur'ani ka yi shi nan, ka yi shi kuma a cikin sallah kuma ka dinga samun wasu kuna yi tare abin da ake kira musaffa ko kuma tukuri to wayan abubuwan tare da addu'ar iyaye da kuma addu'o'in mu insha Allah za su taimaka wajen hadda alqur'ani Allah ya ba ku sa'a haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.